فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم قارون يا fito ادنسا ينا مينون ادنسا كمتاننسا sai waɗanda suke kwaɗayan adon duniya a cikin abokan ƙaruna suka ce, Ina ma da mu ma an ba mu kayan ƙawanar duniya irin yadda aka ba ƙaruna, lalle ƙaruna ma'abocin babban rabo ne mai yawan gaske.